so nake yi ba tsaya za mu mai ƙarya ba ko ba gaskiya ba yau a yi abin nan shi tuwon girma aka ce miya sanama ko ba gaskiya ba <laughs> to saboda haka auren nan kar mu tsaya mu ce za mu matsa kanmu mu yi abin da za mu ce wai za mu yi ƙarya ko ba gaskiya ba eh. yawwa saboda haka yanzu abin da za a yi zan zan kudin da ne kamar dubu goma sha uku baki shi kenan sha uku yawwa sha uku fakati eh. ah wannan ai ka zo da ƙoro kuma ban gane ke ƙoro a ka yi ƙoro a cikin wannan lambu sha uku me zan yi da sha uku to ai ke ke bukata kike aje a kama gurin da za a yi da za a yi da za a yi kada kada nan haramun ne irin wannan kama wannan gura gura. da da a ce an yi wannan gwamma a samu ka sai buhun shinkafa biyu ka jingine to ai ka zo da bid'a ai ai harkan biki idan babu tashe-tashe ba dan raye-raye da wa ai kamar haba biki na a cikin ƙauyen na a ce babu wannan haba kai eh, kuwa haba to abin da za a yi yanzu ki hakuri sha biyar zan kawo miki sha biyar a'a gaskiya sha biyar biyi ba ina ma laifin ma a ce ka dan bada kamar talatin talatin haka dan yi maleji ma talatin din ma nake so ki gane idan aka bada aka ce za a zirma kuɗi mutane ne za su zage mu an za wanda za a yi sha shida zan baki sha shida to yanzu dai duk ba nan batun da haka ne kai ka ƙara ɗaya to ni na ƙara biyu sha takwas sha takwas an gama kake da yawa to ba matsala <laughs> yanzu zan ji an yi mazan kuma miki da kaji kuma eh. <coughs> gidan ne wani hukumin su kaji guda goma sha shida zan kawo miki gyara su kai wannan biki wannan biki na ah, ah, ah. kaji sha shida to yanzu eh. ka ban to kuɗin cefanen mana da za a ɗan har haɗa a <laughs> kuɗin cefanen to kajin su zo mana in kajin suka zo ba sai eh, muke daga gaba ɗaya shi yasa nake son ka a'a wallahi gwani da ai gwagwaci take cewa wai wai wai ba kaji za a siyo ba a siyo kwakwa na ce a gogo a gogo to ai idan aka siyo kwakwa ‘ya'yan da za a haihu eh, za ka ga suna wani ‘ya'yan kwakwa ‘ya'yan kwakwa to tun yaushe ah, <laughs> umma ta ce in gaida kai <laughs> Mm. a ah, kulu ina da ina jin tafsiri ne sannu da zuwa sannu kulu kya zauna a rana yau wato dan matsu sannu sannu kulu Bala na kashi yawwa sannu mai gida kulu ya na kanke da wannan da kuma kawai mai gida yau ma shinkafa ce ne a kawo ta ai wannan mai gida kulu kafa uku a ciki ba yau ma na hudu kenan ba wannan ɗaurin to ai ribar aikin namu kenan mai gida wannan ai shine riba aikin namu a kulu shinkafa ga kyau ga daɗi mai gida kulu kansilan nan washi yake baku shinkafan nan ne ko kowa yake baku